الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فإن في العيد التهاني والدعوات وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعضهم لبعض عند اللقاء تقبل الله منا ومنك وفي العيدين صلة الأرحام بالهدايا والعطايا والتزاوج فتبقى الإشارة إلى بعض المنكرات في الآيات التي يمارسها بعض الناس للتنبيه منها والتحذير أولا التشبه بالكفار في الملابس وفي العادات والتقاليد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ثانيها تشبه الرجال بالنساء أو العكس أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فقالوا أفرأيت الحم يا رسول الله فقال الحم الموت خامسا سماع الأغاني والاحتفالات المختلطة كل هذا مما حرمه الشرع سادسا اتيان مواقع الرذيلة والفواحش في أيام يكبر فيها الله سبحانه وتعالى ويذكر, ويذكر اسمه واذكر الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تنصرون يا أيها المسلمين إيدي على larabce yana nufin wuri ko lokaci da mutane suka saba su haɗu wanda yake maimaituwa ko dai mako mako ko wata wata ko shekara shekara wannan ita ce kalmar idi take nufi idi abu ne da yake da muhimmanci a rayuwar al'umma a matsayin su na al'umma abu ne da yake da wani tantano na musamman a rayuwar kabilu da al'ummomi na duniya abu ne da ake wa tanadi na musamman irin tanadin da ya dace da yanayin mai tanadin ta fuskar tattalin arziki wadata ko rashinta da yawa daga cikin mutane sukan zurfafa wajen tanadi-tanadi domin fuskantar ranar idi wajen tanadar kayan kwalliya tufafin sawa tanadar dangin abinci da dangin abin sha don farin ciki da annashawa dangane da zagayowar ranar idi a idi ne ake ziyartar juna abokanai su ziyarci abokanai yan uwa su ziyarci yan uwa a idi ne ake bayayyar kyautuka da rabe-raben kyautuka a idi ne ake gaishe-gaishe da juna a lokacin idi ne mutane ke yalwata wa mutanen gidansu wajen abinci ko abin sha da waɗansu kyautukan da ba su saba yin su ba a kwanakin da ba na idi ba a cikin idi ne alamomin farin ciki ke bayyana akan kowane titi da kowane kwararo da kowane loko da kowane gida haka idi yake a matsayinsa na idi a wurin al'umma ko da wata irin al'umma ce ko wata al'umma tana da idinta wala Allah ta gaje shi a al'adance ko kuma wanda ya dace da koyarwar irin addininta kuma takan gabatar da dangin abubuwan da muka ambata a baya sai dai a musulunce domin kada alamomin farin ciki su tafi haka kawai ba tare da wani da baibayi ko tarniki ba ba tare da an kawo musu waɗansu ƙa'idoji ba sai musulunci ya kawo tsarin gudanar da idi ya takuɗa farin cikin da ke cikin idi da ibada ya takuɗa kwalliya da ziyartar juna da kyautuka da ke cikin kwanakin idi da ayyukan da'a don kar ya zama ranar farin ciki tsantsa da gwangwajewa kadai da morewa da shakatawa ba tare da girmama Allah ba ba tare da da'a ga Allah ba ba tare da biyayya a gare shi ba sai idin musulunci ya ta bamban da idin sauran addinai da hanyar garewaya da'a da farin ciki ibada da farin ciki ayyukan alkhairi da farin ciki duk a ranakun idi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu mutanen Madina suna da waɗansu ranaku guda biyu da suke sakewa a cikinsu su yi wasanni su shakata sai ya tambaye su waɗanne irin ranaku ne wannan waɗanda kuka ba su fifiko a kan ragowar kwanaki sai suka ce ai waɗannan kwanaki da kake gani tun lokacin jahiliya mun saba a duk lokacin da suka kewayo mukan nuna farin ciki mu nuna annasawa mu nuna jin daɗi game da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da su kad abdalakum Allahu khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr ubangiji ta'ala ya musanya muku da waɗanda suka fi su alheri su ne ranar babbar sallah da ranar karamar sallah sai wannan hadisi ya nuna a sai a da can a lokacin jahiliya larabawa suna da kwanakinsu na farin ciki da kwanakinsu na ibi ba a rushe su ba har sai da manzon Allah ya hijira zuwa Madina ya kuma nuna musu dakatar da kowace rana a matsayin idi ko ranar farin ciki in ba waɗannan ranai ko guda biyu ba su ne idin karamar sallah da idin babbar sallah wanda ubangiji ta'ala ya musanya mana su ya kawo mana su a madadin ranakun da da aka gada a lokacin jahiliya da haka tun daga wannan lokaci sai ya zanto waɗannan ranai ko guda biyu su ne kaɗai idi a cikin musulunci karamar sallah da kuma babban sallah sai idin da yake maimaituwa a kowane mako shine idin juma'a wanda shi kuma ba a yi masa hawa sai dai ana yin ibada ta musamman a cikin ta sallar idi amma karamar wato sallar juma'a amma karamar sallah da babbar sallah su ko ana aiwatar da ibada ta sallar idi da sauran ibadojin da bayanin su ya riga ya gabata a baya ko waɗanda ambatan su zai zo a nan gaba dan haka dai waɗannan su ne ranaku na farin ciki a gare mu mu al'ummar musulmi duk wata rana da ba wannan ba ba ta cikin ranakun da aka yi mana tanadi dan yi mata wani shiri na musamman da kimsi na musamman in dai ba karamar sallah ba in dai ba babbar sallah ba ranar kirsimati ranar esta ta mande ranar sabuwar shekara 1 january ranan kaza da ranar kaza ranar hutun ma'aikata ranar kananan yara da dukkan waɗansu raneku na haihuwar wane ko mutuwar wane ubangiji ta ta'ala bai shar'anta mana ba su zama waɗansu raneku da suke da wani ɗanɗano na musamman a tattare da mu don gabatar da waɗansu ayyuka na musamman a cikinsu wanda suka sha bamban da abin da mutum zai aiwatar a ragowar kwanaki sai waɗannan idi guda biyu saboda me ga abin da manzo Allah ce qad abdalakumullahu khairan minhuma yawmal adha wa yawmal fitr ubangiji ya musanya muku abin da ya fi so ya wadancan alkhairi ubangiji ya canza muku da abin da ya fi wadancan alkhairi sune ranar karamar sallah da ranar babbar sallah imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi karkashin wannan hadisi za mu fahimci cewa a je sanya waɗannan ranaku guda biyu kyauta ce da baiwa daga Allah da ni'ima daga gare da mukarramawa da aka yi wa wannan al'umma ta mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma lalle su ne mafiya kuma alkhairi domin zaɓin Allah shi ne zaɓi mafi alkhairi sama da zaɓin wani daga cikin mutane da haka ya uwa idi a mahanga ta musulunci yana garwaye da ibadoji yana garwaye da ayyukan da'a da mafiya muhimmancin abin da za a yi a ranar idi musamman gobe abu na farko kabarbari tun daga lokacin da gari ya waye mutum ya aiwatar da sallar asuba lokaci ne na kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira ko ko mutum ya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd namiji zai yi mace ba za ta yi yara za su yi manya ma za su yi ko kana da alwala za ka yi ko ba alwala a jikinka za ka yi waɗannan kabarbari da su mutum zai fuskanci ranar idi abu na biyu wanka tare da kwalliya da sanya turare mai ƙanshi a jikinka a wannan rana ta idi yin wanka da sanya tufafi masu kyau da sanya turare mustahabbi ne babba sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai yake cewa sunnar idi abu ne guda uku na farko almasu ilal musalla mutum ya tafi masallacin idi a ƙasa in dai ba zai gamu da wahala matsarin ciyawa wanda ta wuce ta al'ada ba na biyu al'aklu qabl khuruj wato ainihin mutum ya ta abinci kafin ya fita idi din sai fa idin babban sallah ne na uku al-istisal yin wanka wannan duk yana daga cikin abin da ake bukata a ranar idi ya zo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ka a ya kasance yana sanya tufafin da suka fi kowanne kyau a cikin taskar ajiyar tufafinsa a ranar idi yakan zaɓi tufafin da su ne suka fi kowanne kyau ya yi amfani da su a ranar idi ya tabbata cikin sahih bukhari umar al khattab yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wata riga da na gani kayatacciya me zai hana ka mallake ta dan ka rinka sa ta a ranar idi ko juma'a kuma dan ka rinka sa ta wajen tarbar baki manyan mutane idan sun zo maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hada libasu man la salata lahu wannan tufafin wanda baya da rabo ne a lahira malamai suka ce manzon Allah ba wai ya rushe shawarar Umar dan Khattab bane a'a ita wannan riga ce dan an yi tufafi na alharir wanda an haramta wa mazaje sanya shi shi yasa manzon Allah ce ita wannan rigar da ka gani tufafin waɗanda ba su da rabo a lahira ne amma yin ado din a ranar idi ko a ranar juma'a ko dan kariyar baki da manyan baki da za su kawo maka ziyara ko gidanka ko ofishinka wannan sunna ne dan haka manzon Allah bai ci gyaran Umar dan Khattab akan wannan ba ya ci gyaran sa ne kawai akan nau'in tufafin da yake na haramun wanda yawa manzon Allah ya tara da shi da haka dai ranar idi rana ce ta kwalliya rana ce ta ado da mutum zai fita fita kyakkyawa daga nan gurin abu na uku tafiya masallaci a kasa masallaci an ambace da suna almasalla saboda almasalla ana buƙatar ya zama a bayan gari ne manzon Allah bai hau doki ya tafi masallaci ba sai ya tafi a kasa tare da cewa yana da ikon ya ce a kawo masa taguwarsa ko dokinsa ya hau sai wannan ya nuna tafiya a ƙasa sallar idi dan mustahabbi ne haka ake so amma in ka tafi a mota ko a mashin ko a keke baka saba wa Allah ba amma wanda ya tafi a ya yayi koyi da manzon Allah kuma yana da lada na musamman cikin wannan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai fa in tsakanin inda kake da inda masallacin idi akwai tazara ko ba kai kaɗai za ka tafi ba za ka tafi da yara to kar ka ce wahalar da za ka ɗauka kanka matan ka ma dole su ɗauka su bika a ƙasa ko ya'yan ka ma dole su ɗauka su bika a ƙasa ko kuma in zaka ka sha wahala sama da ta al'ada kai ma ka ce dole sai ka tafi a ƙasa la yukallifu nafsan illa wus'aha amma in da kusa inda ba za ka wahala da yawa ba to sai kai kokarin raya wannan sunna ta manzon Allah shine ka tafi masallaci wato ainihin a ƙasa wannan haka ake bukata kuma sunna ce cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wajen wannan tafiya wajen wannan fita zuwa masallacin idi ya shafi maza ya shafi mata ya shafi yara ya shafi manya umma afiya Allah ta kare da a gare ta take cewa manzon Allah ya umarce mu mu fita a ranar karamar sallah da ranar babbar sallah zuwa masallacin idi masu aure da marasa da 'yan mata da zawarawa da kowa da kowa hatta waɗanda suke cikin kwanakin su na al'ada za su fita idi sai dai idan sun je ba za su yi sallah ba amma an ce su fita dan su dace da alkhairin wannan rana kuma su dace da addu'a su dace da sauraron huduba da faɗakar da suke ciki da addu'ar da liman zai yi a wannan wuri su ma ta shafe su sai umma asiya ta da manzon Allah mukan so mu fita ko wata tana son ta fita amma ba ta da doguwar riga jilbab irin wanda za ta sauka kasa ta rufe har kafarta yaya za ta yi kila tana da simar da zai rufe kanta ya rufe kirjinta amma riga doguwa ko zanin da za ta sassauta ya sauka kasa ya rufe kafarta ba ta da shi yaya za ta yi za ta fita haka ko babu shi sai manzon Allah ya ce da ita duk wadda ba ta da doguwar riga wadatacciya da za ta sa a matsayin hijabi ta je sallah yar uwarta ta ara mata ta fita da shi yar uwarta ta ara mata ta fita da shi litulbisha uktuha min jilbabiha ita yar uwarta da take da rarar tufafi ta ara mata aran hijabi ta ara mata aran sibari wato sai wannan ya nuna fitar ado da kwalliya ya shafi maza ne kadai amma mata za su fita ne cikin fita ta hijabi cikin natsuwa cikin tufafi wadatattu da za su rufe ko ina a jikinsu in ban da kewayen fuska da kafin hannunsu kadai wannan abu na uku kenan abu na hudu dangane da idi hukuncin sallar idi sallar idi bisa ga zance mafi inganci wajibi ce waɗansu malaman sun ce sunna mai ƙarfi amma zance mafi inganci wajibi ce dalilan da suke nuna wajibi kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya kokarin fadakarwa yace na farko taruwan da ake a idi ya tsara taruwar juma'a to juma'a ko wajibi ce ya kamata idi ma ta zama wajibi na biyu idan juma'a ta haɗu da idi a rana ɗaya manzon Allah ya nuna cewa wajibcin sallar juma'a ya faɗi ga wanda ya je idi amma wanda bai sami idin ba wajibi ne ya juma'a wanda ko ya je idin to ba dole bane sai ya je juma'a zai iya zamansa a gida yayi a azhar to babu yanda za a yi mustahabbi ta rushe wajibi sai dai wajibi ya sauke wajibi dan uwansa wajibi ya wuce wajibi dan uwansa wannan shine fikihun shaykhul islam ibn taymiyyah Da haka zance mafi inganci yayin wa musulmi sallar idi wajibi abin nufi idan ka ki zuwa da gangan kika ki zuwa da gangan ba tare da guduri karɓaɓɓe ba a shari'a to mutum ya sabawa Allah mutum ya sabawa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da cewa idan idi ya haɗu da juma'a sallar juma'a ta faɗi an ce shi limami lalle ya yi sallar juma'a saboda ya bayar da dama ga waɗanda ba su sami idi ba su je su sallace ta tare amma ba don ta zama wajibi a kan kowa da kowa ba irin wannan rana abu na biyar lokacin sallar idi lokacin sallar idi yana farawa ne daga lokacin da rana ta hudu kwallon ta ya fito fili kowa ya gan shi har ya zuwa lokacin da za ta tashi tsakiya don lokacin sallar idi abin nufi karfe takwas karfe takwas da rabi har zuwa karfe sha ɗaya da rabi har zuwa sha biyu duk lokaci ne da sallar idi lokacin ta baya tudewa sai in rana ta yi zawali ta bar tsakiya sannan lokacin idi ya wuce a ce kenan idan mutum ya sallaci idi a kowane ɗaya daga cikin waɗannan awanni da ke tsakanin ketowar rana zuwa takewar ta tsakiya to ya yi sallar idi a lokacin da shari'a ta fi abu na shida cikin hukunce-hukunce sallar idi ana yin ta dai a bayan gari ba a yin ta a cikin gari ko da da idi yana bayan gari sai gari ya haɓaka ya girmama idi ya dawo tsakiyar gari to sunna nan ita ce a sakewa wa idin matsuguni a kai bayan gari mutane su taka su je inda yake su sallaci idi manzon Allah bai taba sallar idi a cikin gari ba kuma haka ya kamata ya a dukkan garurukan musulmi to amma idan mutane suka yi sallar idi a cikin gari irin yadda muke a yanzu waɗansu su yi sallar idi a filin idi na kofar mata waɗansu su yi a masallacin jami'ar bayero waɗansu su yi a masallacin idi na buka barak waɗansu ne a waɗansu wurare wanda hakikanin gaskiya waɗannan wurare sai sun dawo tsakiyar gari ba a cewa sallar idin da aka yi a wannan wuri ba ta yi ba ta yi kuma ana sa ran ta zama karɓaɓɓiya Allah ya ba da lada akai ranar tashin kiyama amma da za a za ku da idi din daga inda yake koma bayan gari to da ya fi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka aka fi so a yi idan hali ya bayar sannan abu na bakwai ya yan uwa musulmi sallar idi ana yin ta ne ba tare da ikama ba ba tare da kiran sallah ba ba a yin wata nafila kafin ta ba a yin nafila bayan ta lokacin da mutum ya fito daga gida cikin ado da kwalliyarsa yana kabarbari har masallaci idan ya je yayi kokarin shiga ta gaba ko mai bi masa ko mai bi masa idan ya zauna bari zai cika gaba da har ya zuwa lokacin da limami zai waɗannan bari mutum zai yi su ne shi kadai ba tare da wani ba kada wani ya taya ta karkace wani ba a farawa tare ba a yin abin da ake kira at-takbirul jama'i at-takbirul jama'i bid'a ne mutane su rinka rerawa suna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd tare da juna bid'a ne sannan wani ya rinka yi sauran jama'a suna amsawa shi yayi da sautin sa su kuma su ansa gaba daya shi ma bid'a ne abin da yake sunna shine kai naka kai kadai in yana wani kadai kowa ya dace shi kadai wanda ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ko da za ku ga waɗansu riwayoyi da aka ce Abdullahi da Umar yana bin kasuwanni ko ya rinka leƙawa rumfuna a cikin mina yana yin kabarbari har sai mutane sun yi ci gaba ba wai yana bayarwa bane suna ansawa a'a mutane sun shiga da suna zaune a kantin su a mina ko suna rumfunan su na kasuwa sun yi shiru sun shiga da kabarbari to sai ya je ya leka yi kabbara ya yi kabbara yi kabbara amfanin yi dan ya tunatar da su in kowa ya ci gaba da yi sai ya tafi sai ya je rumfar da ita ma an shagala sai ya yi idan ya tunatar musu kai sai ya ci gaba ba wai yana yi ba da yana rerawa suna rerawa dukkan wanda ya fahimci haka to ya fahimci abin da ba daidai ba cikin ruwayoyin da suka tabbatar ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mutum zai ta kabarbari shi kadai har ya zuwa lokacin da liman zai fito idan liman ya fito za a sallaci wannan sallah raka'a biyu raka'a ta farko bayan kabbara za a yi kabbarori guda bakwai waɗansu malaman suka ce kabbarori guda shida waɗannan kabbarori guda bakwai tsakanin kowace kabbara da yar uwarta za a yi shiru ba tare da an karanta komai ba domin babu abin da aka ruwaito cewa banzan Allah ya ce ko ya ce a ce a tsakanin kowace kabbara da yar uwarta sunna din shine a yi shiru waɗansu daga cikin magabata sukan ce idan aka yi kabbara ɗin to za ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah kafin wata kabbara ɗin amma wannan bai tabbata daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka sunna din shine aisiru kamar da al-allama ibn al-qayyim ya tabbatar bayan kammala waɗannan kabarbari liman zai karanta fatiha da sabbi isma rabbikal a'la a cikin raka, a farko a ta biyu idan an tafi bayan kabbar dagowa an miƙe tsaye za a yi kabarbari guda biyar ana yin su tsakanin kowace kabbara da yar uwarta bayan kammalawa liman zai karanta fatiha zai karanta hal hadisu da zafiya. wannan haka ya tabbata cikin sahih muslim manzon Allah na yi a wani lokacin kuma fatiha da qaf wal qur'an a majid a raka'a ta farko fatiha da iqi karabati sa'atu wa yashqa al-qamar a ta biyu idan limin ya dauki wannan tayi in yi dauki wannan yayi in ba ya dauki waɗansu surorin da ba wannan ba dan sun fi masa saukin karantawa sama da waɗannan shi ma kuma yayi ba za a ce ya saba ba amma koyi da manzon Allah shi yafi komai alkhairi a cikin rayuwar mutum waɗannan kabarbari da za a yi imma bakwai a raka'a farko da biyar a raka'a ta biyu dukkanin su ba a daga hannu a cikin su wannan shine zantan da yafi inganci cikin zantukan malamai zaka daga hannu ne kada kan baran harama ta bude sallah Allahu akbar daga nan sai ka dora hannun dama akan na hagu akan kirjinka sauran kabarbarin ba maganan daga hannu ko da waɗansu wadansu malamai sun ce a daga amma babu wani hadisi da ya nuna annabi ya daga hannu a wajen dan haka zance mafi inganci ba a daga hannu sai a takbiratul ihram kadai haka za a yi wannan sallah a bisa ga wannan sufa har a kammala a yi sallama bayan an yi sallama to daga nan sai abu na gaba liman zai tafi hutuba wanda shi ne abu na takwas halartar hutuba bayan ka halarci sallar idi mustahabbi ne ba wajibi ne. idan mutum ya halarci hutuba yana da alkhairi mai yawa idan da aka yi sallah ya nan da kaidar duma sai ya tafi sa gida ba ka cewa ya saba wa Allah bai saba ma Allah ba dan manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yake inna nafsu ya jama'a za mu yi hutuba bayan ya kammala sallar idi kenan inna naktum ya jama'a za mu yi hudu ba wa man ahabba an yajlis lil khutba yajlis wanda yake son ya zauna ya ji hudu ba ya zauna wa man ahabba an yadhhab yadhhab wanda yake so ya tafi yayi tafiyar ka haka manzo Allah faɗa yace amma mu za mu yi hudu ba wanda ko zai zauna to ya zauna wanda ko zai tafi to ya tafi a nan idan ka ce da tafiya da zama duk ɗaya ne ka yi kuskure sai dai ka ce idan mutum ya tafi bai sako ba amma zama ya fi alkhairi domin babu yadda za a ce ga manzon Allah na tsaye a ce da barin manzon Allah da tsayawa tare da manzon Allah hukuncin su daya in ka fahimta da karkashin wannan kalma ta manzon Allah yo ai wannan magana su cewa inna naqtu mu kan zamu tsaya yin huduba ka riga ka rushe fahimtar ka a ce tsayawar ka saurari huduba ya fi a ce ka tafi ko da yake in ka tafi ba laifi kai ba ko baka saba ma Allah ba wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi abu na tara ya'yan uwa musulmi dukkan wanda sallar idi ta kubuce masa ya je masallaci an riga an yi sallama to ya halatta ya yi ta ko shi kadai ko tare da jama'a yan uwansa lokacin da mutum ya tashi zai sallar idin sa shi kadai ta kubuce masa a masallaci raka'a nawa zai yi waɗansu malamai suka ce raka'a hudu amma zance mafi inganci zai yi ta da raka'a biyu a adadin yadda ta kubuce masa shi ma haka zai yi lokacin da ta kubuce masa Imamul bukhari yayi babu cikin littafin sa yace babun idza fatahu al-eid salla rak'atayn babun idza fatahu al-eid yusalli rak'atayn yusalli rak'atayn babin da yake magana akan cewa idan sallar idi ta kuma cewa mutum zai sallar idi ne raka'a biyu shi kadai ma'ana ba raka'a hudu ba kamar da su malamai suka ce a kai kai ta kamar Imam Bukhari na nuna cewa ni abin da na zaba ne ayi sallah raka'a biyu dan shine fi dacewa kuma ya kawo asar daga cikin asar wato na asa ibn abi rabah sayyidu tabi'in cewa shi ma fatawarsa kenan duk wanda idi ta kubuce masa zai yi sallar idin ne raka'a biyu ba kudu ba abu da goma daga cikin hukunce hukunce na wannan rana ya uwa musulmi idan mutum ya tashi dawowa daga idi an so ya dawo ta wani kwararren da ba shi ya ba lokacin da zai tafi ta wata hanyar da ba ita bai ba a lokacin tafiya don kowane titi ya samu taron masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane titi ya samu kaso da rabansa na kabarbari a wannan rana ta idi sannan abu na goma sha daya yayin uwa musulmi ranar idi rana ce ta tahani'a yi wa juna barka da sallah yi wa juna fatan alkhairi da addu'o'i na alkhairi sahabban manzon Allah idan sun gama da juna kowanne ya kace da dan uwansa taqabbalallahu minna wa mink taqabbalallahu minna wa mink Allah ya karba mana Allah ya karba mana Allah ya karbi kyawawan ayyukan da kun gaisa wa wani barka da sallah Allah karbi kyawawan ayyukan mu Allah karbi kyawawan ayyukan mu to wannan duk abu ne wanda ya dace a irin wannan ko na idi ya yi wa musulmi waɗannan kabarbari ba sa karewa da ranar idi kaɗai. za a yi su a ranar idi kuma a siffa iri biyu kamar yadda na gabatar tun mako biyu so gabata siffa ta farko in ba dai mutum ya sakaita a bayan salloli na farilla duk lokacin da aka kammala sallar farilla liman zai waɗannan kabarbari mu ma za su yi kowa zai yi kuma za a yi a ɗaga murya har masallaci ya ruɗe da kabarbari kowa na yi ba mai sauraron na wani kowa na yin na shi kaɗai a karan kansa wato bayan kowace sallah farilla siffa ta biyu shine mutum na iya yin ta ko da lokacin ba lokacin sallah ne. a wannan ranaku na idi zai yi ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku duk zai yi wannan kabarbari lokacin kabarbari baya karewa sai lokacin da rana ta faɗi a ne na goma sha uku ga wata wato bayan sallah da kwana uku waɗannan kwanaki guda uku haɗe da sallah ranar sallah ya zama hudu ku ne na yanka mutum na iya yanka dabba a cikin sannan rane ku ne na kabarbare sannan rane ku ne na ci da sha ayyamu aklin wa shurbin wa zikirin lafi kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah da annashawa da juna cikin abin da ya dace da shari'a wasa da juna tsokanar juna kaci yin waɗansu ababai na fara'a wanda su fita ba daga cikin ladubban da shari'a musulunci ta sanada duk waɗannan ababen yi ne a waɗannan kwanaki masu dumban albarka ya yan uwa musulmi ne idan ya zo kamar yadda bayan Allah na gari suke taranci da kinsi da shiri na musamman dan aiwatar da ibadoji to waɗansu kuma sukan tari idi dan saba ma ubangiji dan kangare wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin sa irin waɗannan mutane a hayardun su su kiyayi saban Allah a lokacin mafi daraja su kiyayi sabawa Allah a lokacin da Allah ya fi kaunar ayyukan alkhairi a ciki su kuma su zo su aiwatar da mummunan aiki lalle su kiyayi haka daga cikin ayyukan sabo da muke yi ko muke bari a yi ko muke tsira ido suna faruwa a gidajenmu da unguwanninmu da mu shiga mai yin kama da shigar kafirai galibin mu sukan yi wa ƴaƴansu tsinki wanda ya dace da shiga irin ta kafirai yarinya da ɗan ƙaramin siket da yar ƙaramar riga kanta babu ɗan kwali an taje gashin kanta ko an ɗaure shi an tura shi gefe guda an makala wata ƴar fulawa a jiki ko wani tsumma a jiki iska na kaɗa shi wannan al'ada ce ta arna ko kuma wata doguwar riga fara kal irin ta ƴan coci wanda hannayen a waje amma kuma rigar har tana jan kasa tana share sawun mai ita wannan al'ada ce ta yan coci ko a sayawa yara kananan kaya da za su yi zanzaro su tsuke ba tare da riga tun da wando ba waɗanda suka dace da shigar da addini duka waɗannan al'adu ne na kafirai bai dace mu yi ba Maza Allah ce mun tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk yake mun ce na da wasu mutane za a tashi cikin su ranar kiyama na biyu kamance ne maza da mata ko maza ko mata su yi kama da maza maza su yi cikin da mata shi da mutum ya yi shiga wadda ta dace da ya mace kaga mutum ya daura sarka haramun ne daura sarka ko ya sanya zobe na zinari haramun ne zoben zinari ga ɗa namiji ko mutum ya sanya dan dan abin nan wato dan kunne cikin samari wannan haramun ne ko ita mace ta yi shiga irin ta namiji wando irin na maza ba irin na mata ba ya mace a ce ta sa riga irin ta maza ba irin ta mata ba a ce ya mace ta sa dukkan waɗannan haramun ne manzo Allah ce la'ana Allahu mutashabbihin min ar-rijal bil nisa wal mutashabbihat min an-nisa bil rijal Allah ya tsine wa maza da suke kama da mata kuma ya tsine wa mata yadda suke kokarin sai sun yi kamanceceniya da maza da haka sai mu shiga tafiya abu na uku tabarruji shine bayyanar da ado da bayyanar da su da yan mata suke baligan yan mata ko waɗanda suke dab da shekarun balaga duk yarinya yar shekara tara duk yarinya yar shekara goma akwai yiwuwar ta balaga ko tana kusa da balaga dole tana cikin shigar da tana cikin shekarun da in ta wuce namiji na iya kallon ta sau biyu kallo na farko ba da niyya ba kallo na biyu dai ga wace ce ko mai da siffofin da ke da hankali a jikinta. to duk yadda ta kai wannan shekaru ba ki halatta ta bayyana komai a jikinta lokacin da za ta fita daga gida sai in kewayen fuskar ta ne hannu hatta fuska waɗansu malamai sun nuna wajibcin rufewa saboda dawo fitinarsa waɗansu malamai kuma suka ce ba wajibi bane ba amma ya rufe jiki gaba ɗayansa wajibi ne in ban da fuska ɗin da kewayen da tafin hannu to kaga yarka ta bayyana da zafin kanta wuyan na waje ga kauri ga ɗinki an yi ya matse ta ga wanda ke da yankakke hatta kaurinsa da cinyarsa suna bayyana kuma kana gani yar ka baliga yar shekara sha biyar yar shekara sha bakwai sha tar yar shekara ashirin ta sa kaya ya dame ta hatta shatin kamfe da ta sa a jikinta ana gani a jikin zanta wannan karshen rashin mutunci kenan karshen abin da ake kira al-mujahara bil ma'asi fito na fito da ayyukan saban Allah a kwanakin da suka fi kowanne daraja manzo Allah ya ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun dukkan al'ummata ana sa su samu rangwame da afuwar ubangiji sai waɗanda suke fito na fito da sabon ubangiji a fili waɗanda za su saba Allah sai sun bayyana sabon a fili kowa ya gani illar da ke ciki shine suna yi kuma suna koyawa a yi sun sunnanta mummunan sunna kuma sun sa mutane su bi su akan haka da haka duk mutumin da ya saba ta fita akan haka ko kanwarsa yana da iko ko yarsa ko kanwar mahaifiyarsa ko wata tashi zai iya faɗakarwa bai faɗakar ba ya yi tarayya da cikin laifi amma idan ya hana ita ce ciki ne shi ya riga ya tsira har a gaban Allah idan ya hana ta fita sai ta fita da hijabi amma da wata jika da kayan fitsara ko da ta je cikin ɗan uwanta da kawayenta sai ta cire hijabin ta kudin da ne sai in za su dawo gida ta dawo maka da shi irin yadda waɗansu ƴan matan suke yi to wannan sai ka riga ka fita da ban Allah in sai Allah zai kona da wuta a ranar tashin kiyama Allah ya ce da matan annabawa wanda su ne mafifitan mata wa karna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyyati ula kar ku yi fita cikin ado da kwalliya irin yadda matan jahiliyyar farko suke fita cikin ado da kwalliya da haka wajibin mu ne mu hana ƴaƴanmu shiga irin wannan ta tsiraifi ta bayyana jiki ta nuna adon tsoka ta nuna kyan gashi ta nuna wanda ta yi gyaran gashi wanda ta yi kaza ta nuna irin kitsan da wanda ta yi ko irin kunshin da wanda ta yi wallahi wannan duk abin da zai jawo wa mutum saban zai jawo wa mutum fushin Allah a matsayinsa na magidanci wanda yana da iko ya hana iyalinsa kuma bai hana ba sannan abu na hudu cakuduwar maza da mata wannan yakan faru a wurare na shakatawa galibi a gidajen wasanni a gidajen kallace-kallace kamar gandun daji da sauran wurare da mutane ke zuwa don a haɗu tsakanin 'yan maza da 'yan mata akwai wurare ma da waɗansu suka tanada dai irin wannan imma dan ranar idi ko kuma dan wuce a je a shafuɗi maza da mata wanda suke son ɗaki za a ba su ɗaki wanda fili kawai suke so ga fili nan su biya tiket ɗin shiga shi duk duk tsara da za su yi su zauna a bakin ruwa ya rungume ta su rungume shi su ɗauki hoto ya kisin din ta kisin din shi ya ba ta lemo ta ta ba ta ya ba ta kek ta ba ta kek mutane kawai sun zama arna da sunayen musulmi ba tare da sun farga ba da ka gansu a hotonsu arna amma da sunayen musulmi ya kamata mu tsoraci ubangiji kamantacce da arne a fili shafin islam ibn ya ce ita take zo ita take jan mutum zuwa ga sai ne da shi a kore sai ne da fili ita ce wajen magana wajen ci wajen sha wajen shiga ita take gadar da sai ne da kore wato sai ne da aqida da addini duk wanda ke koyi da arni a fili to da sannu sannu zai zo ya koyi da shi hatta a badaninsa wato a cikin zuciyarsa ya kudure aqida irin taki tunani irin naki mahanga irin taki ya rinka analysis na al'amura da suke faruwa a mahanga da arna suke analysis irin ta da haka ya kamata mu shiga tsaye mu mu tsare ƴaƴanmu mu tsare kannanmu ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة alaiha malaikatu غلاظ شداد la sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan yana daga cikin abinda ake sabawa Allah da shi a kwanakin idi kade da raye-raye kada kade da raye-raye a gidajen kada kadan da gidajen raye-rayen wani lokacin ba a kwanakin idi ne zaka ji ana tallace tallace shahararren mawaƙin nan na kaza shahararren mai gurgi kaza shahararren mai gada iri kaza shahararren rabiya wance za ta yi wasa aure kaza shahararren dan wasan kwaikwayowa ne zai fi tsara da rikin mutunci a wuri kaza idan yana maganganu jama'a suna dariya yana saban Allah ko ya kafirci kuma ayi dariya a tafa a ranar da ubangiji ta Allah yake bukatar girmama shi a ranar da Allah yake ambatar yake sai kiran sunansa a ranar da ubangiji ta Allah yake san kara matsawa kusa da shi a wannan lokacin kake sa kanka ta tanga karfe tsakaninka da Allah kake sanya shinge tsakaninka da rahamar Allah tsakaninka da gidan aljannarsa kaɗe-kaɗe da wake-wake da raye-raye haramun ne haramun ne haramun ne da nassin hadisi cikin sahih bukhari manzo Allah ce waɗansu al'umma za su zo cikin al'ummata yadda illunal hira wal harir wal khamra wal ma'ad za su yi kokarin halatta alhira tuna za su yi kokarin halatta alharir sanya tufafi da alharir na siliki wanda aka haramta shawa wal kamra wal ma'azin za su yi kokarin halatta giya za su yi kokarin halatta kaɗa kaɗa da wake wake waɗannan haramun ne an halatta kiɗa garwaye da waƙa ga mata kaɗai a lokuta guda biyu mata ban banda namiji su ma matan a lokuta guda biyu kaɗai banda na uku lokaci na farko rana ta sallah mata su haɗu su kaɗai a inda ba wani namiji su yi kiɗa da waƙa hadisi ya nuna haka cikin sahih bukhari a lokacin bikin wance mata su haɗu su kaɗai a gidan amarya ko gidan iyayenta kafin a ɗauko ta su yi kiɗa da waƙa su kaɗai ba namiji ko ɗaya a tsakankanin su a ranar bikin kaɗai hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih bukhari banda waɗannan ranaku guda biyu shi kan namiji ko a ina ne ko ranar idi bai halatta namiji ya kiɗa ba bai halatta namiji ya waka ba yin cika da waka a wurin ɗan namiji kamanceceniya da ya mace ne cikin abin da aka halatta mata ita kaɗai a waɗansan lokuta guda biyu dukkan wanda ya halatta wa ɗan namiji cika to ya faɗaɗa wannan hadisin ne ya mayar da shi bakan danko ya yi masa roba da zai iya dayuwa kamar tukurin hadisin kuma tsoke ki a wuri guda sannan kuma wanda ya bi wannan muni da